in kika ce irin wannan halin za ki ƙara da shi kamar yadda kake mijina haka nake matarka sannan kamar yadda umar yake da haƙƙi akan fadila haka fadila take da haƙƙi akan umar da haka ni tun ɗazu kwalliya nake ina bizi yanzu fadila kwalliyar da kike yi da kallace-kallacen da kike na tv ya fi ni muhimmanci kenan ko da bai kai ka muhimmanci ba za ku kunnen doki da cewa ba kwalle nan ba za ka ganni ka ce kana so ba sannan kuma da ba za ka ce in ba ni ba sai rijiya to ya labarin abinci na kin yi min breakfast ban dafa ba me yasa to shi mijin me yasa bai shiga ya dafa wa kansa abinci ba to ai mata aka sani da shiga kicin su dafa wa mazajen su abinci ba wai mazajen su shiga kicin su dafa musu abinci ba haba fadila to gaskiya ba yunwa kake ji ba da kana jin yunwa da ka je ka girka kanka ni fa ban cika son namiji mai ganda ba komai shi kenan sai da ai maka kai ba za ka wa kanka ba ha ka shiga kicin ka girka kanka abinci dole sai ka jira sai san da ne maka madam kin san tun da zuke nake jira bayan wannan tun na tashi da safe kin san cewar ina buƙatar in samu breakfast haka zalika ko kula ni baki ba na zauna ina ta jiran ki a ɗaki baki ce min komai ba na fito falo na zauna sai ka ce wanda yake jiran wani chairman na local government amma kuma ka san ka daidai ko ka samu labari ne anyway ni na na ti ti kuma ni fa na taso a gidan ban saba gani ana shiga kicin da safiya ba ku ne suke mana girki amma me yasa kullum sai ka ce sai na maka girki kuma san da zaka aure ni ba mi da kai akan cewa zan ga maka girki ka gani ruwan zafi nake sha da ganyen shayi turkashi wallahi da na san haka ne ko da ka sani ka faɗa mana ya ƙasa ai kawai abu guda ɗaya na sani idan ka gaya min baka zan faɗa maka baka simple ba damuwa ni zan fita babu wani abu ne ko ana buƙatar koma To da min kun jaka ta mana ko? Jaka kuma. Amma wallahi da abin dariya kake. Kai da za ka fita? Ka shiga mana ka ɗauki ka daga nan ka wuce. Gaskiya kana da problem. Abin da zai sa kwalliya na ya lalace kai abin da kake so kenan. Dan Allah ka je ka ɗauko abu. Dama yake kai a ka kawai ɗauko daga nan sai ka wuce. yasa kake haka ne? Ni na fahimce kamar kwalliya ta ne kawai baka so. Kullum so kake kwalliya ta ta lalace. <laughs> babu wani dalili kai na fi son jin gyara then so what ba za ki iya wanke kanki a cikin gida ba ne na ga duk wani mai ko shamfu da ake amfani da shi wajen wankin kai kina da shi then sai ki salon ɗinki a cikin gida ko ko salon sai an fita yawo ne da aka saba to na ce ba za a fita ba mutum ba za ka kullum shi ke kuna cikin sarki da Allah an bar gurin nan karki samun ciwon kai ai wata ne ya kai da kai kuna cikin ciwon kai kike ai kana da magani sai ka nemi ka sha magani na ɗaya ne ki bar nan gurin kawai kar ki kama ni yau kuma na zama kamar ya to bari in zauna in yi sai na lashe ka ni so bari zauna sai in takura maka da takurawa wani ba ka so maka ko to bari zauna kusa da kai Me yasa ne ta kiran ka baka son ɗaukan waya? Menene matsalar ki da wayata ko in ɗauka ko kar in ɗauka? Me ruwanki a ciki? Saboda ina so in ji da wata iska kake waya shi yasa kake ɗaukan waya saboda kana ciki murmur da kuɗi. Saboda idan ban ɗauka ba ina tsoron karki yanka ni ko? Shi yasa na kasa ɗauka. Wai ina so a cikin umar. Wai a ce kamar kai za ka faɗi ba na Ka kalli da bayan da nake menene ba na rasa da haka ke kula wasu mata saboda kin rasa abubuwa da yawa kin rasa kwanciyar hankali kin rasa nutsuwa kin rasa hankali shi yasa nake biye matan kuma ni fa ga nauci ba jiwa me yake ne kamar da kaji Allah ya wa auren jahila wallahi fadila tun da na aure ki kawo yanzu da nake magana nan a gaban ki baki taba faranta min rai ba kuma ni ma haka zalika tun da na aure ka baka taba faranta min rai dadin abin mun san ire-iren ku Qur'ani ya bayyana irin ku hadisai sun fassara irin ku shi yasa na jin komai a raina amma ki hankali lahira zaki dinga dubawa Na bar miki gida. Ya kaji girkin nawa yau? Ya za ki cire ni daga ciki? Girkin mu ya kamata ki ce, inda ke kika rabi ne rabi. Ai duk wani abu da ka gabata a cikin kicin din nan, ƙarƙashin umarni na yake, shi yasa aikin ya zama jimilin jidda. da ina da ke ko ki cika yaban kanki da yawa. kin na yaban kanki to a bani fagen a gani mana baki sha mamaki ba ai gaba ta ku baya yawa ya magana da muka da turin tafiya duba kanwa ki zarau ba matsala in ka ce na je sai na je ba matsala amma dai ya kamata ki tafi da wani abu a hanki ya kamata ki je haka kada ka takura kanka in na je hakan ma yayi dai tafi da wani abin a kyautatawa. Ba na so ki musu ba na so aikata alheri ki Ya aka yi mhm. Shi kenan kenan kin ma share ni. Kin ma manta ma da ni gaba ki ɗaya. <laughs> Ko kuma ku ne ba kwa neman mu ba? Kin ga yadda kika zama saboda jin daɗi. Ni ko ina so zan tambaye ki wai ni ina Maryam kuwa? Kin san tun da aka yi biki na Maryam bata zo gidan nan ba? Hmm. Ai Maryam tun da muka gama makaranta da ita so ɗaya muka haɗu da ita a bikin wata kawar mu har ta tambaye ni ki na ce da ita kina nan. Ai shi kenan ta sha zamanta. To yanzu dai ba ni labari an samu miji ko kuma dai har yanzu shiru. Ba labari kawata. Muna nan har yanzu muna jira hannun Allah. To shi ke Allah ya kauna gari. Amin. Mu ma mu gan kanmu a ɗakin mu kamar yadda kike. Ba abin da ya dame. Hmm, haka ke gani? Fadila, ai kowa ya ga ki ya san baki da matsala. To ai shi kenan amma ina son ki san cewa ne aiki shi san inda yake masoyi. na ga gidan a kulle ina kika je ne baki sanar da ni ba amma menene dalilin haka da har kika fita baki sanar da ni ba fadila wannan abin da kika yi kuskure ne wai waka kike so in rera miki ne ki fita daga gidana baki sanar da ni ba dan ban isa ba to a ina ma kika aje mu yanzu saboda Allah in kana so ka kai mu magana ba za ka yi mu a hankali ba sai ka tsora tare wai fadila ba ki da wani aiki a gidan nan da yake kwalliya sai dai ki toshe kunnen ki ta jin kiɗa sai ka ce ba mata aure ba matar sunna wallahi ina guje miki ranar da zaki haɗu da fushin Allah kuma na san nan gaba kaɗan zaki da na sanin wannan abubuwan da ke a cikin gidan nan. Ni dai gaskiya idan ba za ka faɗi alkhairi a na ba ka shu. Wani alheri ki kai da zan iya faɗa a kanki gaya min ba ki da aiki sai dai jin gangan shaidan daga aikin iblis sai dai aljanu su hau kanki wata ran ban sani ba ma ko ina kwance ki farmin. Cin fuska ne babu kyau. Sai a daina abin da ake yi. Haba. haba kuma kina tunanin haihuwa yaran ki su taso su zo su tarar da ke kina haka gaskiya yana da takura haba ba da mu ki ji abinci ba kin dafa abinci na ce kin dafa abinci kuma da kuka aka tashi kenan <laughs> anyway ni zan fita amma dai umar gaskiya abinda kake ba kya kyautatawa wallahi miji zai tare da matar suna kuka tambayar ta yake yi amma kai dariya kake mu to dan me zan tsaya ina bata wa kaina lokaci wajen tambayar ki me ke damun ki bacin na san ina da abubuwa muhimmai da ya kamata na yi bayan tsaya ina ta tambaye tambayen cewa wai me ke damun ki ba hasali ma ni kin fi min kyau a haka ai <laughs> kai kai kai kai kai ah. kana na fanni ce ba ni da muhimmanci kenan a wurin ah, to da kina da shi ake gaba zan faɗa ba kuma abin da baki na kenan ya faɗa kunnen ke ji <laughs> wallahi ni da zaki ki kullum dinga tarar da ke a haka da na ji daɗi ki taimaka min yanzu idan na dawo in in tarar da ke kina ci gaba da yi mana <laughs> wallahi da da ke mara ba sarfi zai kai kai kai <laughs>

za ki iya amsa sallama ta bane? Da ba ne. Mm, da ka shigo ai kai ba kai sallama. Ok, na haita. Ai ba za ki ji ba, saboda shaidan yana taimaki ganga a kunne. Ba ku. Amma ko baki amsa sallama ta ba kina jiyo ki kalle ni ki ga na shigo gidan nan lafiya ko ku ba lafiya ba. Tun da haka shigo da kafarka. ba kawo ka aka yi ba kai ku lafiya ka kalau zaman aure kike ibadar Allah kike ki rike ta ba rukun sa kai kashi ba kin san irin wannan halin naki shi yasa ire-iren ku suke yin kwanti. suke zama zawarawa a gari su ta hau suna bilibito. Umar ina fasa sadini da kyau sama da ƙasa. Ka za alamun zan yi kwanto? Ka fito kawai ka ce min ka gaji da ni idan ka gaji da ni ka sallame ni sai in tafi. Kai ka san cewa idan na tafi mazara zan rasa musu mai masu ko? sai na gaji da 'yan mata wanda za su fito suna so baki ba ke ku sai dai a miki sauri to bari har da ni da ka son zauna a falon to bari in shiga daga cikin kyale ka a falon kai yadda ranka yake so inda duk wanda ka dawo cikin gidan da sai ka bata min rai ka ga tafiya ta kai kin ga dama ki kira duk wanda yake so ki kira wannan wannan ke eh, wallahi ba za ki wani ba. Abokina in can ka mana, ina jin. wai dan Allah ya kake da matarka ni fa billahi lazi la ilaha illa huwa na kusa sakin fadila saki ai saki ba abu ne mai kyau don Allah ma baya son saki sai dai ni gaskiya aure ya canja mu rayuwata don har lokaci na kan ji tausayin wanda ba shi da shi me yasa kace haka abin da sanata ka saboda muna zaman lafiya da matata tana kiyayewa da duk abin da nake so da duk abin da mata so da ba na so sakamakon lokacin ina goro sai abin da na gani ni kwatawa ciwon kai ce wallahi duk maganin da ka gan shi a yanzu a kusa da ni to paracetamol ne ko panadol kuma duk ita ta ja min wannan ciwon kan kullum a cikin caja mun kai take lalle abokina kana cikin matsala sannan kuma ga zargi dan ka tabus ka dan fa zargi zargi zargi amma gaskiya kamata ka yi kokarin gyara gidanka ka san wata babba matsala ba abin da ta iya in ba kwalliya ba sai taimaka awa biyar tana kwalliya in ta fito yadda ka san aljana ta ta ɗauka kyau take yi. To kai banda abin ka ai kwalliya abin so ce. Banda irin ta ta daras yadda ka san dusa ba. Ka ga mace kamar aljana fiki fiki. Ki shirya kenan. To shi kenan hajiya ta gani nan. Gani nan. Abokina abinda zai faru ni zan tafi nan ba ta tafi. in yaso za mu ci gaba da tattauna abubuwan da za mu tattauna nan gaba mu haɗu ko tunda matsala ta ba matsala ka bace kai gidan ka dinke ai ba haka ne mana matsala ta ba matsala ka bace ga gidan ka dinke sai ba ta kira matsalar ka matsala ka je kawai je ka ba komai in dare yayi dare na shiga gidana kai kai hakuri zan je da zan je da na ce a ga lafiya ina soke ta zan je <laughs> dan Allah ko eh ce za mu tashi a bikin da ko ke ki ranar za mu tashi kuwa kin ki ɗaukuna ranar aka yi min kin ga sai suka yi kyau kuwa kwantar da hankali ai dole ma ranar ku za mu yi rawa na gaske <laughs> haba dai gaskiya ne kau what hmm. Allah ke haba wai ba ki da hankali ne wai me yasa baki da kamun kai ne sai ka ce ballagaza dukkanin nan ba wanda ake jin muryarsa sai muryarki kin gana da bacci da fushin ki na da gidan nan na zo na kwanta baki iya zuwa ki same ni baki tare ni amma kin iya dinga daga murya kin gana da bacci wai wai jahila ina ce ke ne ne ne kai idan kana waya ka kana gaya min da wanda kake waya ne me yasa na zai dame ka ne sabida a karkashi na kike da haka dole in tambaye ki da wakewa da wakewa ba zan faɗa ba ai gware ni da na nake waya kai kuma fa munafinci kake yi dokke waya ba zan faɗa idan ba ki gaya min da wanda kike waya ba zan ƙara zabga miki mari kuma za ki ga wulakanci a cikin gidan nan kin ki ce na abin ya min yawa gaskiya ni na gaji da wannan cin mutunci da wulakanci da kake mu kullum sai ka mu rashin mutunci a cikin gidan nan ai ba daga sama aka je ka tafi wani ba ni ma fa haifa ta aka yi kullum sai kin sa ciwon kai haba ki je ki ga shafa zaune yake da matarsa lafiya amma ni kullum kullum Ai shi saboda ya san ya kamata ne kuma wallahi ka kara duka ni a cikin gidan sai na rama don wallahi ba zan bari ba. Ke san Allah zan murguda bakin nan naki zan babbasa miki ba na rantse zan kukuta ke bar nan gurin barka bana barka bana gaba na ko na ce ki tashi karfe goma sha ɗaya ta yi ba kenan za ka tashe da ba za ka tashe ni a hankali ko ka raza na kin ga ko kin tashi kin yi sallan nan kawai zaki ne amma fa ba a kan lokacin ta ba to wai kai zan yi wa sallah nan ne hakkin ga in da akwai haƙƙin na wani magidanci in bayyana wa iyalina in kuma gaya wa iyalina gaskiya wallahi da ba zan tashe ki ba ki je ki dan kanki amma wannan iskancin ku ba zan bari ki dinga kamun shi gida kina yi ba ki tashi ki sallah kin ji ko yanzu zan tashi ne in yaso idan nayi sai ka sa cleaner ka goge ya miki kyau kin san Allah kin san Annabi idan kina ganin a gidanku can a can kike da freedom inda sai lokacin da kike da dama ki tashi ne nan ba gidan ubanki bane ki san wannan kuma dole sai na takura miki in dai akan harka ta addini ai yau juma'a zaka iya ɗaukar lasfika ka je masallaci tunda yau da wa'azi ka tashi In yi daidai sai ki ta yi amma na iskanci ba za a kashi gidana ba Salamu alaikum. Salamu alaikum. A'a. Yau na ganka da igoni a leda kuma. Wanda da Allah ya kawo. Yanzu kin ga sai ki shiga kicin ki dafa min wani abu mai daɗi. Na san ki da hannu mai kyau yi sauri. To ina anti Fadilan ba ta nan ne ko ba ta da lafiya? To ba, ni dai ga abin da na da ke. Dama kina ciki? Gani kuwa? To, ba kuwa muka haka da sassafe. Wallahi ne. Shi ne hadda shigar min kicin ba tare da izinin mata gidan ba? Umar, ni fa bana son irin haka. Ya za a yi ka dinga bari ana taɓa min kayana, kayana fa na ƙasar waje ne, kuma odar su aka yi. Idan suka lalace ba wanda zai gyara min. Kuma ka san idan har ya lalace din aka ce za a dogara da wanda zai gyara ka san ba gyara min yi ba. Da haka a daina taɓa min kayana. Wani wani irin maganganun banza kike faɗa ne? ki san irin maganin da za ta fito daga bakinki ki dinga tauna kalamanki kafin ki furta su ka baka ji an ce mai komai ya komai bane amma ku ba faɗa miki ba ke dakata idan ina magana da mijina ki daina samun baki domin shi zai iya min kyale shi amma ke baki isa ki min kyale ki ba kina ji na ko dakata tafi anti fadila ina raga miki ne kawai ina raga miki kafa domin kina matsayin matar yayana amma wallahi tun da ki nuna baki san mutunci ba zan sa kafa na take mutunci kinga zo ki je kake ki tafi gida kin ji amma yayi kana ji irin abin da take faɗa mu matar ta ce fa na ce ki bar maganar shikenan zan tafi amma din nisan jifa kasa zai faru Fadila, abin da nake gaya miki kenan. Amma ko wannan ya ishe ki izina. Wallahi, idan baki gyara halinki ba, haka za a shigo gidan nan a dinga ɗaukar magana ana tafiya ana ya maɗiɗi da ke kowa sai ya ga ki. yanzu ƙanwata ce uwa ɗaya uba ɗaya ta zo ta ga yadda kike min abinci a leda nake ci ko kunya baki ji ba wannan hali irin naki Allah wade da shi wallahi ai gaskiya na faɗa maka saboda kayana na kasar waje ne idan aka lalata ba mai gyara ma da haka a daina taɓa min kayana shine kawai abin da nake bukata simple shi wannan abar an rufa miki asiri kina neman ki tona kanki asiri ka rufa mu asiri ko na rufa maka asiri ni na rufa maka asiri ba kai ka rufa min ba kai labarin nan yayi daɗi amma ban ji daɗi ba da ya gaskiya ne labarin yayi daɗi sosai ƙwarai ko kuma akwai sabuwa a ciki ai marubuciya ta iya ta iya tsara littafi duk da wannan so zan yi wata magana da ke ya kamata mu zauna mu tsara yadda rayuwarmu za ta kasance da kuma rayuwar 'ya'yanmu kafin su To shi ya ce miki zai dawo yanzu? Sosai ma kuwa, mun waya da shi, na kama abinci. Lallai ka zai ki zauna ki ta jiran. Ina nan ku har ya dawo. Lafiya lau ina gidan ina jiran kafa. Na kama abincin kai yayi sanyi. Perfecto, llegará a su Hijab, ashe haka yake miki? Me zai sa ba za ki kira ni na sati ɗaya in miki maganin matsalar nan ba, har za ki bari a dinga kuntata miki irin wannan abu. Kuma bayan kin san kina da ni. minti nawa ne an yi an wuce gurin tabbija wai har ma kanwarta ta zo gidan nan wai ta miki rashin kunya ina ina a matsayina ina ina da har hakan zai faru in dai ta wannan da karki samu dama saboda ni kaɗai ma na ishe su a cikin gidan nan tabbija wallahi kwangilar ta zaki bani a lokaci kankani zan miki magani da daga ita hashi shi bai sai me ya ga a baya ba tukuna ya ce zai aure ki yanzu zai tsaya zai kullo da wani irin hali gyara shi ne ba kyayi gaskiya kokarin kin ya mun kaɗan amma da a ce kin dage da hakan bai faru ba ai ke da shi ne ke shi ke da shi ni ke bani ni ce daidai ita minti nawa ne na gama na yi maganin ta jan ba zai yi ba Dile ni fa da salama na shigo gidan nan kin san abin da bature yake cewa let peace reign to shi za a yi wa gidan nan yau duk mu manta da differences din mu mu san hanyoyin da zamu bi a zauna lafiya to ai umar ka yaya zai zama laifina ba ki ji duk mu manta da laifina ne ko laifinki mu ɗora mu a kan gwadaban zaman lafiya domin shi ne kaɗai inda za ta kai mu gafira don Allah kowa ya yi haƙuri a zauna lafiya har tukwici na tuni da shi jiya aka kawo a kasuwa ce bara in kawo miki ni da gaskiya wannan jaka ba ta saboda kwata kwata ma kalar ta ma ba ta ma da kyau ba ta yi min ba yauwa dama tun ɗansa nake jiran ka so nake son je bikin zubi don har na haɗa kaya kuma kwana zan yi kar ka dawo ka zo ka tara na tafi ka ce na maka ba daidai ba ke ko kina da hankali kuwa wace irin mahaukaciya ce ke wai ok ni ban isa ki faranta min rai ba sai dai ni ne zan faranta miki rai An kawo miki kyauta ki watsa min ita a ido yanzu kuma kina tambaya ta wai zaki je gidan biki ba za je ba ya za ka ba inda zani na kai mata alkawari kuma ita ma ta zo biki na then so what in ta zo bikinki ba za je ba ba za fita da gidan nan ba in kuma kina tunanin cewa kin isa ki fita to ga hanya nan idan ki ki kika fita kar ki dawo haka dai kullum zancen ka guda ɗaya in aka tashi magana sai ka ce wani in tafi to idan na tafi sai menene an ce maka zan rasa wanda za su ce suna na ni wai baki da ranar da za a zauna da ke lafiya baki da ranar da zaki samu salama a cikin zuciyata ne kullum cikin tashin hankali to dai na fahimce ka so kake ka raba ni da na na raba ku kawayen banza kawayen wofi wa'annan ne kawaye dan ta kai yadda nake da ke ni mijinki ke matata ba za ki je ba in ko kika kin fita da gidan nan na ɗauke ki ne in kai ki gidan Jafar ku haɗu da Jamila ta koya miki yadda ake zaman aure to an babu matan da ta isa in je gurin ta koya min yadda zan yi in zauna da mijina to ku zan shigar da ke islamiyya dan jahilcin ya ishe ni irin naki ai bana ma ka ji in gaya maka ba ma zuwa gidan Jafar din ba hatta islamiyyan babu inda zan je a cikin su ban zaɓi ko ɗaya ba da haka babu inda zan je to zan gani sha sha sha kawai wadda ita ba za ta taɓa zaman lafiya da ita ba yanzu za ki ɗauki jakan nan ko kuma ba kya so in maida musu me zan yi da wannan jakar kalli fa jakar ka kalle ni da kyau sama da ƙasa ka gani ka taɓa ganin alamomin araha a tare da ni ka je ka siyo min wannan jakar ba makin ma na bakin asibiti ne ka je ka siyo ka kawo min ba na so ka je ka bawa duk wacce za ka bawa amma ni dai ba zan yi amfani da wannan jakar ba ni na gaya maka na ce maka bana son wannan jakar ka tashi ka je ka kawo jaka jaka ma mara kyau ba mamakin ma na gunje ne ka je ka suyo ka kawo bana so ka kawo wannan jakar Babu inda za ka je, ya za ka fito a wannan wannan ɗin iska matan da kuke tarawa amma wallahi ba ka saka da kai kaɗai ba ni ka hana ni farin ciki sannan kuma kai ka ce za ka fita hana ni fita kai gurin su jafar zan je gurin abokaina zan je kuma kin san ina zuwa da haka me yasa zan je da ke dole gurin abokai ko kuma gurin kawai ki daina mai da ni dan iska gurin mata ne zan je a haka ko ba me ni fa na ce ba inda zaka je in har kana son ka fita sai mu fita tare da kai wallahi amma babu inda zaka je a cikin gidan nan yau da zan fita da ke eh. da ke kinga kar ki suke kuma raina ya ɓaci da wannan daren ki kyale ai ni da ki ne raina ɓaci yake ba zan fita ba babu inda zaka ci wallahi ba mu zauna Eh. Oh. a ni kuma ai gurin ka je yanzu to ai kullum ta buga maka waya tun da to waya manta da waya ka san na shigo gidan nan yadda ka san gidan yan bariki rigima ce yanzu ma fa rigimar ce na fito na ce bara in tawo gurin ka wai dan Allah dan annabi yaya zan yi da gidan nan na hali iyali na ta kasa kullum yanzu ka ga na fita da rikici go to idan zan dawo gobe zan fita ma da rikicin kullum na rasa yadda ai ai ni wani abin yana bani mamaki wannan zaman naka a gidanka da kai da matarka kullum abin maimakon ya ragu sai karuwa yake eh, ni kuma kaga ta bangare na wallahi ba wani abu da yake faru kullum sai ƙara farin ciki nake ai ina so in tambaye ka wai me sirrin zaman gidanka ne da kuke yi lafiya kalau da iyalinka ai ba wani sirri malam ne kawai malam wallahi malam ne kawai wallahi malam ne kawai ka sa Allah jafar ba zan bar ka ba yau sai ka haɗa da malami ma na je na gan shi malam yayi duk yayi min aiki iya aiki zan ba shi kuɗi masu kyau gidana zai zauna lafiya wallahi zan yi Allah oh, oh, oh, Allah wallahi bari ka Eh, ai shi ba dan duba ba ne hmm. kawai hanya zai dora kai ya gaya maka yadda magabata suka yi zaman aure da matansu a gidajensu hanya kawai zai dora maka ba wai rubuta maka rubutu zai ka sha kowai ba wani abu ga ce wani aiki ko a kawai zai gaya maka yadda magabata suka zama da matansu hmm. shi kenan in ka bugu to wallahi shi kenan abubuwan ka na gane na gane ni ma abin da ya gaya min kenan na dora na maka gashi na na gane irin irin biyuwa irin malaman sunna yawwa yawwa yawwa yawwa to shi ne. to yanzu ka kira shi a waya malamin ji ka san ni zuciyata ta farfasa take ne idan muka je gurinsa. ni ma ko na samu yau dace ne ko to ai bai kamata a kira shi yanzu tun da sani zai yanzu mu je masa kai tsaye kawai ai ya kamata mu ka bari mu je sane shi tukunan da ya masa cewa za mu zo da kai idan na gaya masa in ya ba mu lokaci kafin shi kenan sai mu je ba da eh yanzu ne mu bar kofar gidan nan amma ka sani ni ba wannan da sai da safe a ah, Allah a haka ne za ka yi zan yi ba rama abin da take min ta rasa ta gigice ta rasa ina nake ba ta san ina cikin mota a kwance ba hakkin da yana nan har yanzu a wuyanka kuma su mata fa ba da haka ake ake musu horo ba ka zo tana kallon naka sai ta mutu wata hankali zai yi ni ko a cikin mota ne in je in kwanta bacci idan na ta mu su ma ta ba ma ta ta ba fadila fadila kake zo fa kina da na sani fa daga baya kin san wannan rashin girki ma wannan idan baki iya ba namijin zuwa yake ya ƙara aure eh? ki gane fa wannan fa ba rayuwa bane kika dauko kai ta billewa fa ina gaya miki gaskiya ne ki saurare ni da kunnen basira eh? kullum kenan ki dinga daga murya kina mai fada kina waye fa ba fa wai zaman ki fa yake ba ke ke zaman shi fa ya kamata ki gane wannan to ni kin san irin abubuwan da yake ma a cikin gidan nan ne da ke ta faɗin wayannan maganganu kin san irin takura min da yake haba naji a sa shi ya niki sai ki kira shi wani mijina kaza kaza kai min leki dan Allah kaza kaza ah haka ake yi amma sai ke ce ga baki ke ce kamar miji shine mata ba a fa haka fa ina gaya miki ki sani aljanna ki tana tafin kafarsa idan bai ɗaga ba wallahi ba inda zaki je in gaya miki ya fa kinga babu namijin da zai taka nan haƙura idan ya min guda ɗaya sai mishi goma wallahi gaskiya ba zan haƙura ba a'a shikenan shi bai gani ya ce yana so ba ko ni na ganshi na ce nake so ba sannan kuma shi ya aure ne ya kawo ni cikin gidan nan dai bai sa zan ga mu irin wa'annan abubuwan shi kenan Yabba ƙarfi na wannan. A kawo min ruwa mana na sha? Ai ga fursun can za ki iya zaki, ki ɗauki ruwan ki sha. Ni ɗo? A to ni ba ƙwaki ce? Ba fa shi ba ne kin ga hula a kai na ne ƙawar ki ce fa. A ah. kawo min ruwa in sha. To ai gidan ba baƙon ki ba ne mm. ba. Ya kafin Wato dole ki gani a haka wato abin da yake faruwa a gidan Umar ne baki ɗaya ki tayar mu da hankali. Duk abubuwan da yake faruwa na yana caza mun kai. Ka rasa zaman lafiya a cikin gidan nan ko da yaushe kullum a cikin tashin hankali suke. Kuma ka tsaya kai iya tunanin da za ka yi ka rasa me yake kawo musu wannan matsalar. Gaskiya da sai haƙuri. Zaman aure zo mu zauna ne zo mu samu. an sani zo mu zauna ne zo mu saba yadda zaman aure yake amma nasu ya yi yawa ya yi yawa duk da dai an san ga yadda abubuwan suke faruwa na rayuwar nan ta yanzu yanzu to ke da kike wannan magana ki haka muke zaune da ke eh ba haka muke zaune da ke a cikin gidan nan ba to me yana ita ma ta zo ta dan yi kokarin da ta gani daga gare ki a zo a samu ta su dinga zama lafiya abin nasu ya yi yawa duk da dai kuma ta dai ba tabbas ne wallahi ba ku da ta. A'a dai Duk da dai na san ni na yaba da tarbiyyaki da gidan ku suka baki amma dai na san shi shedan yana iya shiga cikin zuciyar matan da ya saka muku abin da bai kai aka ba a samu matsala. In Allah ya da shedan ba zai zo nan ba. Ba in kika gan shi gaskiya su fito samu samu kuma da kika kuma bi da kin kin sallah ki dinga sa shi addu'a. Wannan abu Allah ya yi masa shi. Dinga sa sa addu'a ne. eh duk su biyu na da oh, sa ko Allah ya yi musu wannan amma abin ya yi yawa ya yi yawa wallahi wallahi ya yawa sai shi yasa nake tunanin ma ina jin samu lokaci je gidan da sami ta mu wata gaskiya in kuma shi meye meye ma dai matsala tunda ai ba za arasa wani abu da ya kawo ake samun irin wannan din menene matsala ta gaya mu in so da shawara in ba shi shawara yadda zai gyara domin a daina samun wannan matsala ya kamata ta je gaskiya zan ci to abin da nake gani uwar gida ran gida tun ɗazu daga kin tsina wa angon da ke ido kina kallon su ko a kone mai bayani shi yasa na zaɓo maka wannan kayan nan duk lokacin da ka sa kyau kake ne na yanke ma shawarar duk ina zan dinga ba ka dinga sa ka san ido guba ne ba na son yan mata su dinga kallon ka <laughs> duk kuma to ina kika gani na wani namiji da wani sa duk inda abin da ba ke so a kalle ni ko a ganin miki ne kenan na zan kula miki da kaina to to ni zan ina so ya kamata mu me yake so ku miki da shi ba na buƙatar komai sai dai kawai ka dawo min da wani, sai zan dafa maka abinci a a ah, ah. yanzu kin gada zan fita nan ba zan jima a waje mun ta zama da yunwa <laughs> to shikenan ba komai da abin da ubangi da take so ka gana ne sai na rabu a dawo lafiya a cikin jin daɗin duniya da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya lissafa kansa babba a ciki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa a duniya mata'u khairu mata'uha an-nisa'u Annabi sallallahu alaihi ya ce ita duniya ga baki ɗinta jin daɗi ce amma mafi alherin jin daɗin daɗinta shine mata ma'ana mace ta gari. Allah ya gafata malam don Allah don Allah ba a taimaka mu. A'a ai ba ni ne zan taimake ka ba ko in ce ba ni ne zan taimake ka. Kai da kanka kai ne za ka taimake kanka da kanka ne kawai akan hanyar zan ɗora ka. Ina gaskiya. wallahi ku kana dora na kan hanya zan miƙe bal ba zan taɓa juyowa ba to babban matsalar ita ce niyya rashin kyakkyawan niyya akan kowane al'amari ba ma aure kawai ba to na al'amarin zai zama shi. sannan kuma yanzu da yawa mutane sun jahilci yadda ake yin aure ta tafarkin shari'a da kuma doka ta islam kai tsaye kawai muke yi tare da wani buri na cikin zuciyarmu yanzu abin da za ko ne a cikin ku ya bani labarin irin yadda gudanar da aurensa ko kuma sai in yi masa gyara ina ji da gyara wato allah ya gafarta malam ni na labarin idan har ban manta ba ya faru ne ranar wata juma'a bayan an sauko daga masallaci muna zaune a gefen hanya ni ta jafar wai abokina ka san matar da mutum ya kamata ya aura kuwa sai ka faɗa ina irin matan da suka yi kwalliya wanda za ka sa su a gaban mota kana kuzin ka ce ta shiga taro a shi ka gane da mani ka san irin mutum da nake so sai ka faɗa wato ni ina son mace ita ba siririya ba kuma ita ba rabamiya ba <laughs> ban gane ba to bari mu misali yanzu idan ana ruwa eh idan da wanda ya fake a ƙarƙashin bishiyar mangoro da wanda ya fake a cikin falwaya wanne wanne ne zai ciki absolutely wanda yake ƙasan falwaya mana to bambancin kenan <laughs> amma ka san wani abu in gaya maka eh. duniyan nan ta zama yanzu jari hujja me zaka samu inda zaka shiga kuma me akwai ma'ana idan yarinya ta fito daga gidan me akwai in ka samu aure ta kawai ka huta. haka ne to amma ka bari ka je ai annabi ya gaya mana yadda za mu za mu aure mace ko da ko mai addini ko mai tarbiyya eh ah ina gaya maka ni kam in dai da citta ta zo wallahi zan koya mata tarbiyyar nan abokina an yi karata a abu ni na san irin kayan ka ne eh to sai kai sauri ka fita ka je ka bita amma fa ka sani su mata lokacin da aka saka fi saukin mm, a shawo kansu shine idan suna biki wato a nan gurin zaka samu sauki wurin shawo kanta ba wani wahala kawai in ka je ka gama buɗa aka ka gama wannan in ka kawai ka ce kaza kaza kaza da dauka za idan ba ka saka kayan sallar ka ita ma ta saka shikenan to abokina ka san mata eh a na san su kam <laughs> na san su kai fa sauri ka je yawa wato fadila tun lokacin da Allah ya sa na ganki na kamu da sanki duk duniya ba wacce nake kauna su na san idan ban yi kuskure ba na san wanda shi ne kalmar da za ka faɗa na ƙarshe yaya aka yi kika san maganar da na binne a cikin birnin zuciyata to ai wannan shine kalma da maza suka saba gaya mata to fadila wato ni so nake ki bani dama in zo in shiga cikin rayuwarki wato za yi farin ciki a kullum idan kina tare da ni wannan shine bukatar ta a gurinki Ka fa ka ɗauki alƙawarin da ka san ba za ka iya cika ba ai ina ganin duk mutum mai haiba da zati da kurjini idan yi miki magana kin tabbatar da maganar nan gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba ne ni na san na za su tabbatar miki da cewa tabbas da gaske nake kuma ki bani dama mana domin in tabbatar miki da magana ta cewar hakan nan take gaskiya ne san ki nake tsakani da Allah yanzu dai ka ban lokacin yin tunanin ya so daga baya zan baka amsa ka to yanzu kamar wani lokaci zan iya baki kenan a'a ka dai bani lokaci dai to wato a duk lokacin da nake tare da ke babu abin da nake ji irin nishadi da annashuwa sai nake ganin kamar ba zan iya rayuwa in ba da ke ba wato inda kin san yadda kike a cikin zuciyata kullum sai da hoto na akan kirjin ki zaki iya bacci <laughs> ka dai ya haƙuri kamar yadda na faɗa maka na ce zan baka amsa to idan na yi tunani ya so daga baya sai na baka amsar da kake so to yanzu dai ba mu zo wannan lokacin mutum ka ni nan gaba idan muka zo ya so duk wannan daga baya a gani Allah ya ban mutane. To ka zai da gida. Insha Allah. Na gode. Sunansa kwado, haɗa biredi da manja. Samun mace mai kyau da nutsuwa irin ki sai an duba. Na gode da yabanka. Yanzu ne me ke tafa da kai? Tun da na sa ido na ganki sai kika yi zuciya ta ɗiban karan mahaukaciya. To, kana so ka ce ka zo shiga zuciyata ne? Ban zo in shiga zuciyarki Na zo in shiga rayuwarki. Kuma in kin amince, ko yanzu kika amince a shirye nake. sai ka ce wani auren tattabar ai ka bari mu fahimci juna to shikenan ke nake sauraro Tumalan malam kaji abin tambayar shi ne, don Allah malam yaya za a yi gyara kuskuren da na tafka malam umar dole sai ka koma ka gyara niyyarka ka ta niyyarka ka yi zamantakewa aure tare da matarka a bisa koyarwa irin ta musulunci idan kai haka bana ko shakka za ka samu zaman lafiya tare da mata sannan kuma dukkanin zunuban da ka aikata a baya ko wani iri ne to wa'annan zunuban ba su fi karfin Allah ubangiji ya yi maka su saboda Allah yana faɗa cikin littafin sa mai tsarki yana cewa inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin da nasin alkurani Allah yana cewa Allah yana son masu tuba yana son kuma masu tsarki to kai yanzu ka sannan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ubangiji yana gafartawa wanda ya tuba ya daina zunubin da yake matsawar bai zo gargara ma'ana matsawar numfashinsa bai zo zai fita ba duniya inda ya ce ya tuba Allah ubangiji zai yi masa sannan a wani nasin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah Ubangiji yana gafarta zunubi yafiya matsawar rana ba ta hudo ta inda take wannan tsakanin inda ka tubo Ubangiji ko na irin zunubi kai kan yafiya maka amma idan aka wayi gari aka ce rana ta hudo ta inda take faɗo ko ka tubo ba ya yafiya aka ga yanzu ba mu je wannan lokacin ku da wasu sai daga kashe ina roƙon Allah Ubangiji ya yafe maka mu ma yafe maka da wakilin alhamdulillah alhamdulillah Allah ga malam Allah ya saka da kuma yanzu ne na fahimci cewa lalle kyau da kuɗi ba su ne muhimman abubuwan da ake nema a wuri ba Allah ya gafarta mana kurakuran mu malam amin kuma insha Allah zan gyara zaman gidana yanzu malam ai mana alfarma mana mu zo da matayenmu gaba ɗaya gabanka ya so sai kai mana nasiha gaba daya don su ji tsoron Allah da kyakkyawar tarbiyya yar gidan mutane ta gari mana budda in ka gina niyyar ka ta aure akan kyau wata ran sai an wayi gari wannan ne kyan ta tsufa ko kuma ciwo irin na garari na duniya ya same ta ta fita daga halin ta koma mummuna idan ka aure ta saboda nasabar gidansu ce yar sarki na ce ko gwamna ne, to wata ran sai ya saukar kan kujerar da yake kai wannan alfarmar da kake gani ka aura ita ta zama babu ita idan ka aure ta yar nasaba ce ita yar dangi ce ita mutuwa ko ta dara akan ta ko ta dara akan dangin nata wata ran sai an wayi gari ba wannan ba in ka aure ta don ta ma na budda wata ran sai an wayi gari ta tsiyace ko kuma ta mutu ta bar dukiyar duk inda mai dukiya yake a duniya ɗayan biyu in ma ya mutu ibar dukiyar ta an rabu ko kuma dukiyar ta kare ta bashi shi bai mutu a wuri a kyautata niyya wani yansa shi ne za a samu albarkacinsa idan kai aure dan Allah to Allah rayu ne daman ba zai mutu ba ubangiji kuma shi ne mai arziki kowa ka gani talaka shi ki bar kowane irin mulki shi ki bar kowace irin nasaba so ka yin aure dan Allah shi ne aure wanda yake ingantacce wanda da amfanin zuri'a amfanin duniya amfanin lahira da shi da yan wa'annan gajeren kalmomi na nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Umar na Allah kai haƙuri da laifin da ya maka sharri shedan ba ni da wata kalma da zan faɗa maka sai dan ce yi haƙuri dan Allah wallahi ba komai na yafe miki ni ma don Allah don annabi ki hakuri ki yafe min kuskuren da na miki Allah yafe mana gaba ɗaya amin amin sanati goma ga Allah ya ba wasallam